Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun yi alkawarin kawo muku tattaunawa da masanin tattalin arziki kan shirin ƙasar Ukraine na kafa wasu cibiyoyin hatsi a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka don ƙara kulla hudar dangantaka mai ƙarfi. A cikin shirin namu na wannan makon, masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya yi wa wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan alfanun wannan shirin da Najeriya za ta samu da ma sauran ƙasashen Afirka. Wato irin wannan abu na samar da yanayi yadda za a noma hatsi mai yawa a riƙe jama'a mai yawa kamar Najeriya abu ne da Najeriya take bukata, kasashen Afirka ke bukata, duniyan ma kanta take bukata. Ta yadda idan misali yau ƙasar Najeriya ta wadata sosai. ya zamanto abinci daga Najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita Ukraine ɗin za a sarrafa su ana fitar da su ƙasashe kasashe kamar yadda ita Ukraine ɗin take sarrafawa take fitarwa wasu ƙasashe. To lallai wannan abin zai kawo sauƙi wa Najeriya ta wajen daidaito wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai ɗaurewa. Kuma zai samar wa duniya sauƙi wajen yawan mutanen Afirka ko ƙasashe masu tasowa da suke tsallakawa daga Najeriya ɗin da Afirka da kuma matarautan ƙasashe zuwa Turai su fita na Turai ɗin ana korin su ana samo da ana dawowa da su gidaje ƙasashen su na ƙasashe talakawa. To kuma wannan abun zai gwada mana cewa tun da daɗewa irin maganganun da muke yi da kiraye-kiraye da muke yi cewa kullum fa mu daina naɗa hannu muna cewa kawai wasu ƙasashe ne can za mu je mu roƙe su su zo su ba mu bashin kuɗi su ba mu taimako ko kuma mu je mu zama 'yan anshin shata wa wasu ƙasashe mu yi ta musu kanzagi mu ba mu zama mutane na kanmu ba wannan kuma duk lokacin da mutum ya zamanto shi roƙo yake ko ƙasa ta zamanto mabaraciya kullum ta je nan ta yi eh, roƙo ta je can kullum ta rage murya ita ce to ba ta da kima a idon duniya ba ta kuma da ƙarfin ta faɗa a siyasar duniya kuma kowa yana ganin daman ta zai iya latsa ta to babbar abin koya a wajen nan shine ƙasar ukraine ba za ta zo najeriya ta bunƙasa ci gaban noma a najeriya da tattalin arziki da mutanen ukraine ba ba da hannu za su zo da hannayensu da garma da fatanya suna sa idan za su zo ɗin za mu ga da ilimi mai yawa za su zo kimiyya ne da fasaha sannan bayan haka kuma da eh, kishin ƙasa da kuma lura da yanayin yadda za a yi abu ya ci gaba saboda haka wannan babban abin lura ne a wannan waje mu mutanen najeriya allah ya mana basira allah ya mana fasaha allah ya mana kuma yawa wanda idan da mun yi amfani da wannan yawa namu da kuma ƙasa mai yawa mai faɗi wato Arabu land da kuma har yanzu ma'adanai da ruwa da teku ba abin da dai ba mu same shi ba a Najeriya abin da muka rage kawai mu ɗabi'unmu ne na mutanen Najeriya ya zamanto shirme to amma saboda haka su mutanen Ukraine za su zo da irin kwarewarsu in Allah ya taimaka wajaje-wajaje in aka bunƙasa noman nan za a ga ci gaban tattalin arziki domin noma tana iya ɗaukan mutane mafi yawa na matasan da suke yawo a cikin mu da cewa ba aikin ba ayyukan yi wani zai zamanto injiniya na noma wani zai zamanto mai irrigation wato ban ruwa wani zai zamanto babban akaunta na wajen noma wani zai zamanto mai tallatawa advertiser da sauran abubuwa da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa kuma musamman in mun fara fitar da hatsin zuwa ƙasashen waje ana so ma da so samu ne kar ita kaɗai Ukraine a nemo wasu ƙasashen da za a yi yarjejeniyoyi da su su sa waɗannan su rike ta wannan bangaren noman wayancan su dafa ta nan tare da mutanen Najeriya sai mu ga ci gaba da izinin Allah. Wani dan kasuwa mai suna Ibrahim Garbati shi ma ya bayyana alfanin shirin kafa cibiyoyin hatsi da Ukraine za ta yi a Najeriya. Gaskiya idan hakan ta faru gaskiya hatsi dole zai samu sauki saboda za a ringa shigo da shi daga wasu kasashe kuma za a ringa fitar da shi zuwa wasu kasashe. Za a samu sauki sosai musamman ma tunda da kin ga Ukraine tunda sun kulla yarjejeniyar da Najeriya a yanzu akan harkar kasuwanci na hatsi dole za a samu sauki gaskiya ne sosai ma inda ai rashin shigo da shi shine ya jawo hauhawar farashi yanzu inflation kenan da ake faɗa sannan kuma misali na gaba yanzu mu 'yan kasuwa gaskiya kaya sun yi tsada a yanzu saboda wannan kullabo boda da gwamnati ta yi shine ya jawo haka to amma yanzu idan Allah ya taimaka tunda aka haɗa aka yi yarjejeniya da wata ƙasa ta ƙasar waje ta Ukraine insha Allah za a samu sauki sosai fiye da yadda ake tunani. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji abin da manoma ke cewa kan wannan shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa